448 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin ar-rahman da ke unguwar mabera a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin eh, taisir eh, tahazib shari'a alfiyar suyuti takaitaccen sharhi ne na alfiyatus imam suyuti na mustalahul hadith a cikin ci gaba da karatun za mu tashi eh, walkutubul arba mazanin hassan kenan waɗanda wurare ne ngana bidan hadisin hassan waɗanda littafai suka kamata a tasamma an ce ka ba da misalai ko ka kawo misalai na hadisi hasar da waɗannan littattafai ne ake samun yawan samu don duk littafin hadisi ana samun hadisun hasan sun tsaye eh, wanda su imam bukari da suka shaɗanta ingantattun hadisai ne kawai za su irad da shi da imamu muslim ko tsaye amma duk sauran littattafai ana samun hadisun Hassan a ciki to amma waɗanda littattafai ne aka fi yawan samu a hadisul hisan ɗin to abinda zai fara magana a kai kina a yanzu Ce kutubul arba'u ammatar sunan darasi na goma sha uku ko Da darasi na goma sha uku za mu gabatar cikin wannan safiyar da ikon allah walkutubul arba'u ammatar sunan للدار قطني من مظلات الحسن والكتب الأربع لتفنن وجهه التي هي السنن الأربعة للأئمة الأربعة السنن الأربعة waɗanda ke tare da bukhari da muslim ake ce musu kutubu sitta da waɗannan littafi a sunan sunan abi dawud sunan sunan nasa'i sunan ibn majah waɗannan littafai guda hudu summata summata bi ma'ana alwawu bi ma'ana summata sunan ko wal arba'a was-sunan amma saboda larurar waka kada a samu karewa ga ma'aunin waka sai ce summata summata sunan hmm. to shi ne ce kummata bi ma'ana alwaru bi ma'ana wasunanu li'imam shaykh al-islam hafiz zaman abi al ali ibn umar al-baghdadi ad-dar qutni والسنن الأربعة والسنن الدار قطني شيني معنى توفي ثامن من ذي القعدة an karɓi rayuwarsa ne Eh, takwas ga watan zulqa'ada sanata 85 wa 300 shekara ta 300 da 85 an 79 sana yana da shekara 79 rahimahullah min mazillatil hasan suna daga cikin littafan da ake samun eh, alhadith al-hisan a cikinsu mazannahu bi ma'ana makanin wujudihi inda ake samun eh, waɗannan hadisai hisan aka fi yawan samu su ne waɗannan littafai guda biyar sai ambata muna ولما بين أن الكتب الأربع من مزنات الحسن ليك ياي bayani cewa waɗannan littafai guda hudu su ne nan ne ake zaton tsarin samun hadisai hisan da tare da dara kutni kenan shar'a ya bayyana shurutahu saboda haka sai ya ga akwai bukatan ya faɗi sharuɗan waɗannan hadisai littafai guda hudu da suka cika suka hada da bukari da muslim ake ce musu kutubu sita mai an shurut ɗinsu fiha cikin waɗannan littafansu halar Tv bisa ga jerin wanne ne ya fi daraja a cikinsu sannan wanne sannan wanne daidai ne kamar yadda ya jero a cikin sharhi muqaddaman aba dawud yana mai gabatar da sunan abi dawud shi ne littahi na hudu eh, na uku zance littahi na uku <clears throat> daga bukari sai muslim sai abi dawud jerin darajan waɗannan kutubu sitta li'anna shartahu ashadd min shuruɗi ghairihi domin sharuɗan da imam abi dawud ya gitta wurin karɓar hadisai ya sa cikin wannan littafi nashi sun fi tsanani da kuma ƙarfi fiye da sharuɗan waɗanda ba shi ba sharuɗansa ya fi na tirmidhi ya fi na nasa'i ya fi na ibn majah alama ƙila ya ce kamar yadda an ka ce saboda haka faƙala sai ce ƙala abu dawo da fi kitabihi zakartu ma saha wa ma yushabih wa ma bihi wahanun aqul wa haythu la فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن قال الإمام الحافظ الحجة أبو داود سليمان ابن الأشعث as-sijistani an kitabihi wato abu dawud da yayi bayani game da suleiman ibn al-asad al sijistani kala an kitabihi wato yayi bayani game da matsayin littafinsa na sharuɗan da ya sa a ciki mubayyanan an sha'ani kitabihi a sunan yana mai bayanin sha'anin littafinsa a sunan ya ce zakartu fihi ma saha. ya ce na ambaci hadisin da inganta wato na saka hadisin da inganta cikin wannan littafi na sunan ai alhadisu sahih wa ma yushabihu da kuma wanda ya yi kama da sahihun ai ma yushabihu sahiha wa huwa alhasan shine hadisul hasan kenan don takwara suke da hasan da sahihun takwara suke wurin kafa hujja idan ba a samu hadisul sahih a mas'ala ba ga hadisul hasan to shi kenan an wadata in kuwa ga su biyun duka to sai ɗin din ya karfafi sahihun din kamar ƙur'ani ne da hadisi idan ga ƙur'ani hujja a mas'ala to shi ke na an wadata in babu ƙur'ani ga hadisi kuma an gamsu an wadata in kuma ga ƙur'anin ga hadisin to hadisin sai goya ma ƙur'ani baya to haka nan ne tsakanin hadisul as-sahih da kuma al-hasan wa qala abu dawud aidan wa ma bihi wahnun aqul wa ma yana nufi al-hadith wato ma mausul kenan ai alhadithu allazi wal hadithu allazi bihi ai fihi wahnun wahnun ai da'fun shadidun hadisin kuma dake da rauni mai tsarki raunin na da ƙarfi ko wato in raunin na da ƙarfi kenan ya fi a ce ba'ifin kawai A ce da'ifun kawai yana da sassanci bisa ga a ce wahanun hadisun wahin suke cewa wahin da kuma da'ifun yana ne na nufi da'ifun ya fi sassancin rauni bisa ga a ce wahin nan ma wahanun rauni wato hadisun da ke da rauni mai tsanani a kul nan ma zai muku bayanin shi ai ubayyinu wahanahu zan yi bayanin raunin da ke tare da wannan hadisin wa haythu la ai wa la azkuru fihi shay'an inda kuma kuka ji nayi shiru ba ambaci komai na darajar hadisi game da wannan hadisin ba fa huwa salihun da wannan hadisi salihun lil ihtijaj bihi babu wani hukunci tsayayye da ake ba salih salihun in an ce salihun shi hasanun ne ko sahihun ne ko da'ifun ne ko munkarun ne ko shazin ne na babu wani hukunci in an ce salihun ai salihun lil intijaj wato ya dace ko a kafa hujja da shi shi kenan matsayin shi kenan amma bai faɗi me daraja hadisin ba shi ne ce to duk littafin abu dawo da kuka ji ya yi shiru ban faɗi daraja hadisi ba to shi kenan salihun ne da ihtijaji za ka yi kaɗa shi zafa hujja da shi in sahihun ne za faɗa muku cewa sahihun ne in hasanun ne kuma za faɗa muku وما يشابه yi كنكو sahihu kenan an kuma mai rauni mai tsananin rauni ne kuma zai muku bayani amma inda kuka ji ban ce komai game da hadisi ba fa huwa salihun lil intijaj salihun wannan hadisi salihun ne da salihun dai malamai wasu sun yi ka dangane da ma'anar salihun din da yake nufi hmm. tambihun قال الحافظ السخاوي وتردد شيخي يعني الحافظ ابن حجر السخاوي يأتي ما لبينا ابن حجر ياي كيد كومو يا تردد في محل هذا البيان أما أي ونن بياني لي وحيث لا وحيث لا وحيث وحيث لا fasalihun ko ne matsayin wannan bayanin da abu dawo da yi da shi ne ya ce a huwa a ƙaiba kulli hadifin ala hidatin walau ta zalikal isnadu da ainihi ko kuma bayanin da ya cewa zan faɗi eh, lasa hadisun hasanun sahihun da hasanun da ma fihi wahalun sabil ma fihi wahanuhu da kuma wa mala fa salihun shin karshen kowane hadisi ne zai wannan bayani a huwa aqiba kulli hadisi karshen kowane hadisi ne zai ce haza hadisun sahihun ko haza hadisun hasanun ko haza hadisun fihi wahanun ko kuma haza hadisun ko kuma ya shiru zan zambe ambaci komi ba duk hadisi ya kawo sai ya yi wannan bayani ko me ya kadu don wanda ya bibiyi littafi ne bai ganin hakan kamar yadda ake gani ga littafin tirmizi ko in ya kawo hadisi duk sai ya faɗi daraja hadisi sabu dawo da bai hakan amma kuma ga bayanin da yake yi قال أبو ma عن كتابه ma ما سهر وما يشابه وما به وهن أقول وحيث لا فصالح وابن صلاح ja'ala to ibn hajar ce ni abu dawo da ke nufi yana nufin ƙarshen kowane hadisi a hijatin shi kaɗai zai faɗi darajarsa walau sarar zalikar isnadu da ainihi ko da isnadin nan ya yi ta maimaituwa a wannan babi ga isnadin tare da matanin A je wani babi kuma isko wannan isnadin tare da matanin ya faɗi darajarsa ce in ya je can ma ya faɗi darajarsa haka yake nufi aw yaktafi bil kalami ala wahani isnadi masalan ko kuma zai wadatu ne da bayani akan raunin isnadin shi kadai faiza ada idan ya maimaita wannan isnadin lam ya yubayyinhu ba zai kuma wani bayani ba ittifa'an bima taqaddama zai wadata cewa to ai ya riga ya faɗi daraja wannan isnad hadisin can ko haka nan zai yi to shi ne abinda ibn hajar yake abin nan kai kawo Waya kunu ka annahu bayyana bayyanahu sai zan kamar dama ya riga ya bayani bayani ya gabata ba sai ya kuma maimaita bayani akan wannan isnadin ba kuma wa qala ibn hajar yace hadha thani aqrabu indi yace wannan na biyu to shine mafi kusa da karbuwa gare ni ko mafi kusa ga manufar abi dawud idan ya kawo hadisi ya faɗi darajar shi to shi kenan ya riga gama da wannan isnadi duk inda za ga irin wannan isnadin kuma kana neman bayani dawo nan farko in fara ambaton isnadin ya faɗi darajarsa ba zai kuma maimaitawa ba kuma to قال السخاوي إمام السخاوي يتي على أنه لا مانع سوى باب ba a hanawa min an ya kuna sukutuhu huna cewa shirun da ya yi a wannan wurin liwujudi mutabi'in au shahidin ya kasance hadisin na da mutaba'a ne ko kuma yana da shahid shi ne sa ya shiru bi faɗi eh, hukuncin wannan hadisin ba abinda ibn hajar ya yi tsokaci a kai kenan kuma duka mai biya hadi eh, eh, littafin shi to zai ga hakan zai yawa an ambaton darajar hadisi sai can ba a rasa ba an kai karshen hadisi sai bayani akan hadisin sai can an daɗe kuma yi bayani akan wani hadisi da wasu rijal na cikin isnadin wannan hadisin zai yawaitawa shi ne ke ƙala shekuna shi ibn hajar har yanzu ya ce wa kan ya al bayana fi ba'adun an duna wani bin kuma akan samu bayani akan isnadi cikin wasu nusfohi. amma wasu wata nusfa ba a samu wannan bayani wannan kuma ya danganta ne ga marubuta waɗanda shifta yana karantawa shi abu dawo da ana rubutawa wani zai iya rubuta duk abin da aka faɗi wani kuma sai wani abu ya kucce mai bai rubuta ba ko kuma masu kwafin littafin an zuwa isko littafin <clears throat> ya ɗauko littafin zai rubuta zai kwafa wurin kwafin il sai zan ya iskafin wasu bayanai bai ɗauko su ba haka nan duk na faruwa a cikin littafai daban-daban ko littafin turmizi da yawa akan samu wasu isnadai magana da ya kan a wasu isnadai sai a zan cikin wasu nusa ba a same su ba ko kuma a samu bambancin hukunci a kan hadisi wata nusa a ce kaza wata nusa a ce kaza kamar yadda imamu eh, nawawi eh, yake faɗi cikin littafin sa a wani lokaci ya ce wani ya ce hadisun hasanun ne sahihun wafi fi nusahun hasanun to wannan duk ana samu wala siyama riwayat abul hasan ibn al-abd yace musamman riwayat abul hasan ibn al-abd fa inna fiha min kalam abi dawud shay'an za'idan ala riwayat al-lu'lu'i a cikin wannan riwaya ta abul hasan akwai maganganun da abu dawud ya yi akan isnadi da yawa fiye da abin da ake samu cikin riwayatul lu'lu'i kuma yawanci duk riwatin lu'lu'i din na shine ake karatu yawancin wurare za ka samu dushi ne ake karatu har gare mu nan dushi na saboda haka magana akan isnadi kaɗan ake samu a ciki khilaf ga riwata abul hasan ibn al-abd wa kaza qala ibn kathir haka ibn kathir yace cikin wani littafi ne ibn kathir ya rubuta na masalahul hadis wa ka iya tuna mun littafin masalahul hadis wanda ibn kafir ya rubuta ya ce a ciki yayi wannan magana a ga an gano littafin sai a je a duba ciki a ga menene eh, ya ibn ya yayi magana a ciki ba mu iya tunawa وأدوب الباحث الحثيف الباحث الحثيف نا ابن كثير الباحث الحثيف تسعي أغنيت فالإمام أبو عمرو فابن الصلاحي فابن الصلاحي to fal imam abu amr ibn salah rahimahullah ja'ala na alifin itlaqin wato ja'ala huwa kenan ko mm, ba shi da wani ba ne ba alifin tasniya ba ce alifin itlaqin ja'ala ma lam yudhifhu wala faha hasan ya ɗauka akan cewa ai Alladhi alhadithu allazi nan ma mausuliya ce ja'ala alhadith allazi lam yudhifhu abu dawud fi sunanihi ibn salah ya dauka akan cewa duk hadisin da abu dawud bai raunana shi raunin shi ba a cikin littafinsa wala saha kuma bai inganta shi ba wala saha inda hukum min al-mu'tamadina kuma hadisin bai inganta gare shi ba daga cikin waɗanda ake dogara gare su wurin ingantawa da hassanawa da da'afawa allazina yumayyizuna baina sahihi wal hasan waɗanda ke bambance tsakanin hadisin sahihi da hadisin hasan to abu dauda bai ambata ba bai raunana hadisin ba kuma bai inganta shi ba bai hassana shi ba wani matsayi ibn salah ya ba wannan hadisi shi ne ce hasan ladaihi ya ce to shi gare shi hadisun hasanun <clears throat> matsayin da ya ba wannan hadisun ke ne haifin da abi dawud cewa ga abi dawuda tun da bai na shi ba bai inganta shi ba to hadisun Hassanun ne ke ne ma jawazi annahu wa hannu ma jawaz tare da yiwuwa tare da cewa yana yiwuwa annahu shi wannan hadisi ma sakata huwa alaihi hadisin ke shiru bai magana a kai ne ba wahan yana yiwuwa hadisi ne mai rauni ai zu wahanin inda tsirihi. yana yiwuwa hadisi ne mai rauni a gun wani daga cikin malaman hadisi amma shi tare shi tun da bai inganta ba bai raunana ba saboda mai ibn salah yawa ga magana ya ce zakatu masaha wa ma yushabe na ambaci hasan eh, sahihun na ambaci hasanun wa ma bihi wahanun akul wanda kuma ke da rauni mai tsanani akul kuma na yi bayanin shi sannan sai ya zo ya ce mi eh, wa haisu la inda duk kuka ga bai magana akan hadisi ba ko fa salihun to me ma'anar salihun shine ibnu salah ce to shi gare ga ib abu dawuda wannan hadisi hasanun ne an fahimta ko ba aqallu darajat alhadith kenan an yakuna salihan lil ihtijaj ko dai ya zama sahihun li zatihi ko li ghairihi ko hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi ko to saboda haka in ya ce wannan hadisi fa salihun salihun ne to salihun game da istijaji kenan To haka ne hadisi hasanun din ke gare shi abu dawud amma ibnu salati yana yiwa wani wani daga cikin malaman hadisi zama wannan hadisi da'ifin ne gare shi to saboda me yace mai salihu shi ma abu dawo dan bai ce mai wa ma yushabihu ba bisa cikin wa ma yushabihu ba kenan ko shi ma wannan hadisi akwai kai cikin zuciya ce game da wannan hadisi game da wannan isnadin sai sa bai sai cikin wa ma yushabihu cewa hasanun ne kai tsaye ba saboda ka za a iya dauka cewa hasanun ne li ghairihi ba hasanun li zatihi ba a ɗauka cewa wa Sha bihu da ce hasanun li zatihi nan kuma da ce salihun hasanun li ghairihi don hasanun li ghairihi ma asali ifin ne amma sai aka samu ne ya zo da wani isnadi kuma na daban aka samu isnadi biyu ko uku ko hudu waɗanda suka karfafi juna kaga sun tashi daga ba'ifin sun koma ne hasanun li abin da ke ya dokuwa ke mu saboda haka shi zai ce ma hadisin salihun ne don ya san hadisin na da shawahid da mutaba'at waɗanda suka karfafa shi suka ɗauke shi daga ba'ifin suka mai sai hasanin saboda haka sai ce mai salihun amma in an zo wurin wani shi zai ce maka hadisin da'ifin ne eh mun ji isnadin da'ifin ne amma bai da shawahid bai da mutaba'at waɗanda za su ɗaukake shi daga ba'afin zuwa hasanun idan akwai to ya zama salihun kenan inda abi dawud ɗan fahimta ku to قال ابن ba da zikiri ma قاله abu Dawud bayan ya yi magana akan eh, abinda abu Dawud ya faɗi ya ce fa'ada haza kisa ga wannan bayanin ma wajadnahu fi kitabihi mazkuran mutlaqan duk hadisin da muka samu cikin littafin Abu dawo da an ambace shi sake walaysa fi ahad sahihain ya ambaci hadisin wato bai ambatan mai wata daraja ba sannan kuma walaysa fi ahad sahihain bai cikin Bukhari ko Muslim wala nasu ala sihhatihi ahadun mimman yumayyizu bayna as-sahih wal hasan kuma ba mu samu bayani daga wani malamai daga cikin waɗanda ke bambanta hadisun sahihun da hasani ya ce ga matsayi ne ba to arafnahu annahu min alhasan inda abi dawud sai mu ɗauka cewa wannan hadisi a wurin abi dawud hadisun hasani وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره yana yiwa cikin waɗannan hadisin da yake ce masalihun ko kuma da yake barin ba tare da ya ambaci hukun darajarsu ba ko daga cikinsu za a samu wanda yake da'ifun ne a wurin wani malami na hadisi wala mundarijun fima haqqaqna dabt al Hassan bihi kuma ba zai shiga ba al shi shine shiga Na kaci hadisin mudarraj wanda a hadisin da ba kauli annabi ba aka aka sa cikin eh, kauli annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce mai mudraj wato dan kutse kenan an shigo da shi alhali kuma ba hadisi bane kuma ba kauli da mi sallallahu alaihi wasallam bane saboda haka wala mundarijun kuma bai shiga a cikin ne fi ma haqqaqna da eh, hadisan da muka yi tabbatar da Abdul Hassan ga abin da muka tabbatar na dabdal hasan ƙa'ida ta hadisin hasan ni a ta'arifi na hadisin hasan su shi wani hadisi na abi dawo da salihun zai shiga cikin wannan ƙa'ida don bai cika wannan sharaɗin ba tun da bai cika ba bai zama hasanin da za ta yi ba kenan an fahimta ko sai kamar yadda ibn hajar ya ce can da muka gabata sharadi guda ne shi hadisi hasanun ta fi da sahihu ko ittisal sanad adalatu ruwa adam shuzuz da eh, eh da adam al'illa ko sannan wurin nan ne bambancin su wurin hadisi sahih ake kama dab hadisi hasan ake khafifu dab ko to saboda haka wanga hadisi da Abu Dawud da ya shiru ya ambata ba sun ce shiga cikin wannan ta'arifi don bai cika waɗannan sharuɗan ba to saboda haka ya koma da'ifin kenan in ya samu mutaba'at da shawahid sai ya zama hadisin hazanun da gairi shi ne ce alama sabaka ila akhir kalamihi duka ga bayanin da ya gabata haɗin da ibn salah ya kai a ƙarshen maganar da ya yi walan ma'ata raba alabni salah alhafiz abubakar rashid fi qawlihi hada a lokacin da shi ibn salah ya samu kalubale bayan ya yi bayanin ga abin da ya ɗauka abi dawo da ke nufi da hadisin da in yace salihun salihun a ɗauka a matsayin cewa hadisi ne hasan a wurin shi abi dawo da wa haifula fa salihun ko yana ce wabna salahi ja'ala ma lam yudhif wa la sahha hasan inda abi dawud kenan bai ce sahihun bane bai ce hasanun bane ko to to a dauka cewa hasanun ne a wurin shi abi dawud ko ga magana da ya samu kalubale shine ce wala ma'tarada ala ala ibn salah a lokacin da ya gitta wa ibn salah wannan shine al-hafiz abubakar rashid fi qawlihi hadha ga wannan bayanin da ibn salah ya yi game da abu dawo ƙa'ilan yana mai ce mai laisa yalzamu min zalika kaunuhu hasanan inda abi dawud inda abi dawud yace wannan hadisin da abi Dawud, bai ce mai sahihun ba bai ce hasanun ba bai a fashi ba laisa yalzam bai lazimta ya zama hasanun ne a wurin abi dawud ba dole ne ya zama hasanun gare shi ba kamar yadda kai ibn salah ka ce ka a ribakin abi dawud da ka ce mai albasu ya sai ko ita yace yadda zan min zalika kaunihi hasanun inda abi dawud wannan ba dole ne wannan hadisi ya zama hasan a wurin abi dawud ba can bai za a fashi ba bai ce komai kai ne ba domin kuwa ya kunu sahihan inda ghairihi yana iya zama ma sahihi ne a wurin wani wanda ba shi ba eh iz yakuna sahihan inda huwa afwan iz domin kuwa ya yakuna sahihan yana iya zama sahihi ne ma inda hukun shi abi dawud wastahsanahu abul fatih al-ya'muri kuma shi abubakar ibn rashid ya samu goyon baya gawa abul fati al-ya'muri shi ma iya goya mai baya saboda haka asharar nazimu shi ma suyuti sai zo zai raba gaddama tsakaninsu ga abin da ibn salah ya ce amma ga kalubalen da ya fuskanta to ya kamata a samu mafita mai an mafita magana wa za a ɗauka cikinsu ibn salah ko ta abubakar rashid da wanda ya goya mai baya to asharar nazima ilaihi ma'al jawabi anhu sai shi imamu suyuti ya nuni ga wannan takaddaman da aka yi tsakanin ibn salah da abubakar rashid da kuma abul fatih tare da fitowa da jawabin da zai zamo raba gaddama da kaulihi da cewar da ya yi fa'in ya kul ƙad yablugu inna ihtiyatan hasanan qad ja'ala yace fa in yaqul wata riwaya kuma fa in yuqal bil bina'i lil to fa in yaqul nan ce yaqul shi abubakar ibn rashid kina shi da dan goyen bayan sa fat su da wannan fa in yaqul idan ya ce ai fa in qala qa'ilun idan wani mai magana yayi magana mu'tariban yana mai gittawa yana mai kalubalanta alabn salah ga maganar ibn salah kama abdahu ibn rushayd al-mazkur kamar yadda ibn rushayd ya magana abul fati ya goya mai baya idan yace qad yablughu ma sakata anhu abu dauda as-sihhata la yana yiwuwa abinda abu dawo da hadisin da ya shiru gare shi yana yiwuwa ma ya zama hadisin sahihun ne ma a wuri mai. yahu ai li abi dawud ai hu, wa illam ya yakun sahihan inda gairihi ko da ko ba sahihi ne a wurin wani ba shi dai ya saha hadisin fa kaifa yaqtasiru ibn salah an al bi husnihi faqat to saboda mai ibn salah zai ce hasanun ne a wurin abi dawuda alhali yana yi wa zama sahihun ne ma a wurin shi kalubalantan kenan imamu suyub ya ce to kulna to mu ko sai mu ba da jawabi sai mu ce jawaban ala'tiraf eh, ala'tiraf ko jawabi ne mai da jawabi ne ga wannan eh, wannan al'atirab ne kamata ko ba al'atirab ba al'atirab mm, wato jawabi ga wannan kalubalantar ibn salah da an kai saboda nan maimakon fa'un diba mana cikin kazo da abin da shafi ko ba shi ba ne? a ba shi ba ne. Mm. jawabin al'atirab ne ke mm. mace ihtiyaɗan ihtiyaɗan li'ajili ihtiyatihi yace to ibnu salah yayi wannan maganar ne ko shi ba hodo yana da tabbaci akan cewa lalle wannan hadisi hasanin ne wurin abi dawud ba illa dai yayi ne da ihtiyatan don ya zamo ya kewaye wato bai wuce gona da iri ba don kada ya wuce gona da iri ya saye wannan hukuncin tunda ya ce wa mala fa salihun su hadisin da ba an bata mai hukunci ba to salihun ne A aƙalla darajatin salaha kuma shi ne hasan saboda haka sai ya tsaya a nan kuka ya wuce gona da iri ya ce hasan sahihu alhali bai kai can ba kaga ya wuce gona da iri saboda haka shi ma ɗin ihtiya hasan ne ai li ajalil ihtiya don ya zamo ya yi taka tsantsan ne saboda kaka ya tsaya a haka nan hmm. qad ja'alahu ibn salah ko eh, istiyadan hasanan qad ja'ala na akwai kwan gaba kwan baya saboda larurar waka sai mu ce kulna qad ja'alahu ibn salah hasanan Limaga. al-ihtiyad an fahimta ko eh, qad ja'alahu wannan jumla da an karshe din, to ita a farko kulna kada ja'alahu hu din na koma gawa ibn salah to ya ɗauka cewa magana abu dawo da salihu din nan ya ɗauke shi matsayin hasanun ne saboda mai ihtiyatar al ihtiyar don ya zamo ya yi taka tsantsan bai wuce gona da iri ba ja'alahu a ibn salah idh salihu lil intijaj domin duk hadisin da za a ce masalihun ne da kafa hujja la ya khuruju an sahihi wal hasan fita cikin da'iran hasanun da kuma sahihu wala yartaqi ila sihhati illa bi nafsin bai dagawa daga hasanun zuwa sahihun face sai da wani nafsi wa hina idhin fal ihtiyaqu al iqtisaru ala al hasan abinda attaka tsantsan shine a tsaya a kan cewa hasanun ne daraja ke nan mafi kankanta da duk hadisin da ake ce masalihul da ihtijaj karamar daraja ta ya zamo hasanun ne to bayanin da kabagadaman da ibni eh, imam sayyuti ya kawo kenan an fahimta ko tayyib to za a canza darasi mai kamara na mana nuni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 hasan in aka zairin ihtijaj sahihi ake gabatarwa ba hassan ne idan akwai hasanin kuma shi ma ɗin sai goya mai ba an fahimta <laughs> yi mana hasanin shi ke kafa wannan ku babu shakka ga wani in ka zo koyon rubutu a ake rubutu na kawo matsala za a rubutu menene dalilai an faɗi hukunci ko to menene dalilai akan wannan hukuncin da aka faɗi da ƙur'ani ake fara ko da hadisi da ƙur'ani ake fara a ce a ƙur'ani ga dalilin abin ga hukuncin gada muka ambata nan zama kawo adilla ga qur'ani sai a kawo adilla ga hadisi kuma ko hadisi ya goya ga qur'ani ba yake yanda akwai dalili ga qur'ani a hadisi ma akwai dalili sannan a zo ga ijma'i ita ko eh in ko babu ijma'i ko nazar alqiyas Ah. an haka zo da ayar ƙur'ani wanda an sha kundum shi ya ka fara zuwa ya ka fara kawo na zaurin debate hujjojinka da suka fi ƙarfi ba suka ka fara gabatarwa ba ko kuwa ka fara gabatar da su daga kakkare kuiwa abokan adawa ko tukunta kai ta kawo kuma waɗanda kuma su ma ɗin za su iya ƙarfafa musu haka ne saboda haka waɗanda suka fi ƙarfi su ake fara gabatarwa hadisai hasan sahihu ake fara gabatarwa nan fara gabatarwa a ce ga wani hadisi ma wanda a shi ma ɗin yana magana a kai in akwai ba'ifin ma sai a kawo don a san cewa wannan ba'ifin ɗin shi ma ɗin yana da wani asali eh amma ba an kawo shi ne don hujja ba don dai a san cewa